na tattauna da wasu 'yan gudun hijira daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya da a halin yanzu ke samun mafaka a nan Abuja. Sunana Pastor Hagai filiman gudun hijira ne saboda yanayin da muka samu kamwa a wuraren mu shi ya sa mun zo na. Patrick Lazarus daga jihar Borno. Boko Haram sun shiga mana ta gari sun dinga kashe mana rayuka diyawa gaskiya da asarar dukiyoyi. To ku ya kai kuka tafi nan? Muna fita da dare daidai karfe biyu da mun fita. sai mun bi wani jeji jeji jeji kawai har an zo an tare mu a kan yamma Allah ne kawai ya tare mu kuwa suna zuba fita a cikin mu sai mun kama hanya zuwa Cameroon har mata na ma hanya ta yi. A nan Abuja akwai sansanonin 'yan gudun hijira a Kuje, Apo, Area 1, Wasa, Daidai da ma sauran wurare. Amma duk sansanonin nan ba ɗaya da gwamnati ce ta kafa shi. Su 'yan gudun hijira ne suka kakkafa da kanin su. Bisa koken da suke cewar mahukunta sun yi watsi da su. Daraktan hukumar agajin gaggawa na birnin tarayya Abbas Idris ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne. Muna iya kokari mu ga mun gaɗaɗa musu muna kula da su kuma muna A jawo sauran kungiyoyi masu zaman kansu da sauran hukumomi suna zuwa suna ba da nasu gudunmawa duk waɗannan abubuwa mun kaka ga ko a shi kula da su. A ƙauyen wasa inda wasu 'yan gudun hijiran ke samun mafaka na lura da wasu mata da ke da juna biyu da kuma alamu ke nuna cewar ba samun kulawa irin na jami'an kiwon lafiya kasancewar basu aminta na tattauna da su ba yasa na garzaya a karamin asibitin da ke ƙauyen burum mai makwabtaka da wasa da kuma ke biyan bukatun kiwon lafiya na ƙauyukan guda biyu Gloria Kalo ita ce malamar asibitin da na a bakin aiki. A wurin immunization rigakafi kamar ba sa satin don mun yi kamar mun fara musu ne ne an yi musu. Menene babban matsalar su a wurin? Zazzabi kamar malaria. Kuma ana kokarin zuwa outreach a wurin. Especially su Borno people din na can eh. wasa ba sa zuwa clinic sai an biyo su kafin su zo. To da muna nan masala din kenan hmm. suna so a bi su. Amma kuna bi su ne? Eh an bi su last last da ya wuce hmm. an bi su malamar asibiti gloria kalo the national anthem wasu yaran ƙanana da ke karatun firamare kenan a sansanin 'yan gudun hijira da ke wasa ke rera a taken Najeriya. Na lura da yaran cikin cunkoso inda suke ɗaukar darasi a wani ginin da ba a kammala shi ba. Eh sunan headmaster. Nathan Daniel. Ya kake fahimtar karatun nasu? Karatun nasu dai ya kamata dai za mu koya musu haɗa abubuwa wanda ya kamata mu koya musu amma dai da wuya. Kuma suke ɗaukar nauyin karatun su? Gwamnati ne ko kuma? Ba gwamnati ne suna ɗaukar nauyin karatun su ba fa. Mu ne mutanen gida. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.